asalin tarihin kokawar gargajiya ta kasar Nijar da yadda ta faru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barka da shigowa wannan tasha ta ya TV. A yau mun kawo muku asalin tarihin kokawar gargajiya ta ƙasar Nijar. Ita dai kokawar gargajiya dai da daɗin wasa ne na motsa jiki a ƙasar Hausa da kuma Nijar. Kafin nan a danna mana subscribing a liking a sharing mun gode. a jamhuriyar Nijar ma dai ya kasance wata hanya ta nuna jarumtaka tsakanin maza wato ita kokowar gargajiya ganin yadda mutane ke son wannan wasa ainihi dai a shekarar ta 1975 gwamnati ta fara tsayar da wannan gasar cin takobi na karan farko a birnin tawa na ƙasar Nijar tun daga wannan lokacin ne ake gudanar da irin wannan gasar kuma wasan ya asali ne tun a gargajiyance kuma ana dan yi masa dan canje-canje ana dan yin sauyi kaɗan-kaɗan to a yanzu dai a wannan shekara an gudanar da gasar cin takobin karo na arba'in 43 a garin difa 'yan kokowa dai mutum tamanin ne daga kowace jihohi takwas wato goma kenan daga kowace jihohi takwas suka fafata wanda suka zama su tamanin. Shi dai manufar wannan gasa ta kokowar gargajiya ana yi ne domin sada zumunta tsakanin jihohin na Nijar kuma hanya ce ta kara tattalin al'adun Nijar. Bayan haka ya kasance wata hanya ta samarwa matasa aikin yi kamar yadda wani tsoho ya bayyana. Amma dai an ce ita gwamnatin Nijar ta mai da hankali ne ta fi son wannan wasa ne saboda yana sada zumunta tsakanin jihohi da kuma ƙabilu na Nijar gabaki ɗaya. To matsayin kokawar gargajiya dai a yau ya kasance har yanzu babu wani wasa na motsa jiki da ya samu karbuwa a, Nijar gabaki daya, kamar shi wannan kokawa ta gargajiya. Wannan wasa dai ya kasance wata hanya ta haɗa kan 'yan Nijar, sada zumunta da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin jihohi gaba ɗaya. Bayan haka an ce da dama yana cikin hanya ta buɗe idanu tsakanin wata jiha da wata jiha da kuma kasashe daban-daban na duniya inda suke zuwa suke kallon yadda wannan wasa yake gabata. Wannan kenan a danna wani subscribing, a liking, a sharing domin mu kawo muku sabbin labarai da tarihi kala-kala na wurare daban-daban na ƙasar Nijar, Najeriya da kuma Hausawa. Mun gode kwarai da gaske. A danna mana subscribing, a liking, a Mun gode muku, mun gode a danna mana subscribing. daga Gidauniya TV. thank you thank you